sauraron assalamu alaikum farkonmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duba mu gani daga sashi labaru da al'amuran yau da kullum masu sauraron mu kamar yadda kuka sani shirin mu duba mu gani shiri ne da ke zuwa muku a ranar kowace litinin da karfe goma zuwa karfe goma sha daya na safe inda muke ɗaukar batutuwa da dama da suka shafi rayuwar al'umma musamman rayuwa ta yau da kullum harkar addini ilimi zamantakewa tattalin arziki da dukkan wani abu da ya shafi rayuwar al'umma kamar yadda kuka ji a sanarwar da muka baku da kuma musamman labarun da muka yi lahadi yau shirin mu duba mu gani da izinin allah zai tattauna ne game da wato kammala ayyukan kwamitin musabaka karatun alburani mai tsarki na kasa wato rashin wannan jiha kamar yadda aka sani an kammala gasar karatun alkur'ani mai tsarki a matakin jiha kuma ana shirye-shiryen zuwa mataki na kasa mun gayyato a masu ruwa da tsaki akan wannan harka ta musabaka kuma da izinin Allah da su zamu tattauna yau shirin ya karbi bakuncin zaratan alarmomi masana alkur'ani ciki da waje alhamdulillah sunana usman abdullahi biki kuma kamar kullum muna tare da abokin aiki da muke gabatar da wannan shiri tare wanda kuma zan hannu ta mishi abin magana don jagorantar wannan shiri to don uwanku alarma muhammad sufyan isa bisa jama'a assalamu alaikum a ah, karo na biyu ina yi muku barka da shigo a cikin wannan zaure ah, kamar yadda malam usman abdullahi bai ke gabatar malam usman wannan shine karo na farko da tun lokacin da muke gabatar da wannan shiri na mu duba mu gani bayan kammala a musabaka sai mataimakin shugaban kwamiti malam yusuf abdullahi mafara ce a bar gwanayen su yi aiki akan wannan shirin insha Allah hagu da dama ah, mala tare da mu mala Usman akwai gwani Sadiku Sadiq akram kallahu muna maka barka da zuwa da akwai ma Imam Awal Khamis shi ma muna tare da shi akram kallahu sannan akwai malam kuma ma Alhassan Muhammad Gumi shi ma muna tare da shi ah, Alhassan Abubakar Gumi muna maka sannan akwai doktor saminu dalha kuma alarama karmaka Allah muna yi maka barka da zuwa su masha muna sa ran sektar wannan kwamitin malam bello umar jabaka da kuma mataimakin shi malam salisu muhammad bangudu suma abubuwan da za mu tattauna a cikin wannan shiri a wannan karo yana da yawa za mu jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya an kammala gasar karatun alkur'ani mai girma karo na 27 a matakin jiha Ah, kuma wayannan bayan Allah da muke tare da su su suke da ruwa da tsaki da ganin an kimtsa ɗalibanmu na zuwa matakin ƙasa da kuma nan gaba kaɗan insha Allah za ta yi. Ah, duba da lokaci kuma kamin fara kamar da na faɗa mm. a ah, kowane lokaci muna sa ran shigowar sektare da mataimakin sektare to sektare mataimakin sektare ya samu shigowa to Salisu Muhammad Bungudu muna yi maka barka da shigowa. A karmakallahu in na fara da kai gasar karatun alkur'ani mai girma ta bana karo na 20 da bakwai da aka gudanar an gudanar da ita ba da jimawa ba kuma an yi nasara duk da canje-canjen da jami'a usman dan fodo ta cibiyar nazarin addinin musulunci wadda ita ke da haƙƙin shirya wannan musabaka a matakin ƙasa ta aiwatar da wasu tsare-tsare kuma alhamdulillah a matakin jiha bisa gudu moko da taimakon ku kuma aiwatar da su an ɗabbaka su a nan jihar zamfara eh, ta kama me kuka gudanar da gasar karatun alkur'ani mai girma a matakin jiha karo na 27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 cibiyar nazarin addinin musulunci ta jami'a Sheikh Malam Fodi a Sokoto wadda ta take shirya musabaka ta ƙasa sannan ta ba a jihohi dama su shirya a bisa tsarin su a bana an samu ƙarin matakin da ba a yi ba shekarun da suka gabata shine abin da ake kira wato alqira'atu sab mataki wanda ya kunshi kira'o'i guda da guda goma sha hudu sannan da kuma tafsirin wani yanki daga cikin alkur'ani mai girma wanda shine kuma mataki na farko wanda shine ake nada gwarzo a cikin wannan mataki ma'ana wanda ya naɗai shine gwarzo Sabanin da wanda ya naɗai da abin nan matakin tafsiri shine gwarzo to yanzu ya koma na biyu ba za a naɗa shi ba sai dai a naɗa mai alƙira'at saboda haka wannan shine karin da aka samu sanan tafsirin kansa a shekarun baya littafin da ake amfani da shi to an canza saudiya sun turo cewa sun canza wannan littafin da ake tambayar 'yan takara a cikinsa sun sauya shi da wani littafin diba da cewa sama da shekaru wato kusan ashirin ana amfani da shi wancan littafin da aka canza sai aka ga cewa duk ɗalibai sun iya shi ya kamata a samu taɓawar ma'ana a samu ci gaba domin a faɗaɗa musu ilimin tafsiri to sai aka shigo da ko aka sa wanda ya fi shi yawa wancan wanda wato ya fi shi saboda haka a tafsirin ma shi ma an samu canji sabanin wanda ake wato shekarun da suka gabata saboda haka waɗannan su ne a canjin da aka samu daga jami'ar dan fodiyo sannan kuma canji na biyu shine waɗanda za su wakilci ita jiha ko wace jiha zuwa musabaka ta ƙasa a shekarun baya akan shiga ne a mataki biyar ko wace jiha to amma bana lura da yawan jihohin da suke shiga da yawan 'yan takara ana ƙare musabakan ƙure to sai aka ba kowace jiha ta kawo wato ainihin 'yan takara hudu kawai to bisa ga wannan sai ya zan mu a nan matakin jiha mun yi musabakar a mataki bakwai lura da mu maslahan mu ta jiha domin muna renon 'yan takara ne ana cewa yara manyan gobe muna renon 'yan takara ne domin nan gaba su kware to sai muka ƙara da matakan da su a can ta ƙasa ba a yi shine hizib biyu arewa ba su da hizib biyu a ta ƙasa sai dai kudu da hizib goma waɗanda a ta ƙasa ba a hizib goma wato gundarinsa gaya sai da tangim to mu anan muka ƙara da hizib goma sannan muka ƙara da hizib goma da tangim sannan ga hizib talatin hudu kenan sannan ga hizib sittin biyar kenan sannan ga tafsir ma'ana sittin da tafsiri shida kenan sannan ga alƙira'atu sab' wato sittin gaba da kira'o'i da tafsiri su ne matakai bakwai waɗanda muka yi musabaƙa a cikinsu kuma muka kammala Ah, wanda nan gaba na san za a faɗi ila za a tambaya a cikin kwana nawa aka kammala wannan musabaka da yadda ta kaya kuma alhamdulillah cikin waɗannan bakwai ɗin za mu tace guda hudu su ne za su wakilci wannan jiha bi idinillah subhanahu wa ta'ala ah, babban na ah, sai dai malam alarma kamar yadda muka samu jerin waɗannan Ah, akwai wato shi dr muhammad awal khamis mm-hmm. ah, shi ne babban wanda ya danna mm-hmm. danja mm-hmm. ga bangaren ah, maza ko da yake kai dubun dumu da kai ake wannan musabaka shi kashi dr samina dalhat shi ma danja ya danna wa bangaren mata akwai shi shi kuma shek alasan abubakar gumi wato shi ne babban wato alkala alkalai kenan ko a bangaren mata kuma wani abu da zai kara jan hankalin masu sauraro Eh, akwai shi eh, malam awal eh, har ila yau kuma alƙalin musabaka ne a matakin ƙasa na wannan gasa sannan kuma malam sadiq yana matsayin babban mai bada shawara ne ga ita cibiyar nazarar musulunci ta jami'ar usman dan da ke sokoto to yanzu bari mu je ga shi dr muhammad awal khamis wani wata shimfiɗa za ka yi masu rare game da yadda wannan musabaka ta bana karo na 27 ta gudana musamman bangaren dana danjojin nan bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma ma ba'd yan uwa ina muna salama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka duk wanda ya halarci wannan musabaka ta mu ta jihar Zamfara kowane bangare din bangaren maza da bangaren mata zai tabbatar da lalle an samu ci gaba sosai wanda a ci gaba da aka samu ne har ya samu matakin karshe matakin qira'at aka mace ba za a musu danja mata ta tadbiqi ba saboda wato an kai wani mataki wanda yanzu ba wannan ake ba muhimmanci ba akwai abin da ake so a cimma wanda ya nuna mana cewa gaskiya wato an samu ci gaba kuma mu da ke alƙalanci da kuma wanda ke kallo masu zuwa wurin za su san cewa idan ka ɗauko musabaka shekaru goma da suka wuce da ta yanzu danjojin da aka yi canda a ta wahala dan takara ma sai an kai yaran kamar na akuya makaratu a tsaya a ta ƙara amma yanzu ina sai haga cewa tsakanin na ɗaya da na biyu za a ga wani ƙila danja guda ma ce ko danja biyu shi ta bambanta su wanda an mana cewa gaskiya alhamdulillah qur'ani ya samu gata ya samu karbuwa ga al'umma ta musulmi baki ɗaya wanda kuma ko dibi misali sanda ake tsana tsoho jihar sokoto da yanzu zai ga cewa lalle akwai bambanci duk da ko can daɗin zamfara ce gaba kusan da ana sokoto yan zamfara ne ake ganin su ne gaba to abin maimakon an yi zamfara a ce an rafa shi to ƙara ƙarfi ɗaya aka yi har gobe har jibi idan aji musabaka ta ƙasa za a ga duniya da yan wasu jihohi suka yi dan zamfar bai yi ba to sai a ce akwai sauran kallo dan mutum bai da natsuwa bai da tabbas cewa zai iya kai matakin da zai kai in ba a ji dan ya yayi ba kaga wannan yana nuna cewa gaskiya alhamdulillah kwamitocin da ake sanya har yanzu suna tsaye tsayin daka ga ganin cewa an nasara kuma wannan bai nasara ga cewa gaskiya A kwamitin musabaka kwamiti ne wanda ana sanya adalci wajen zaben wanda ke jagorancin sa za ga duk wanda ke ruwa da tsaki ga wannan al'amari tun duniya da har yanzu su dai ne harka su ce kuma an basu da ita kuma ana ana ta yi wato bi kulli jiddiya da ikhlas ana yi tsakanin da Allah za ga to shi sa kodo shi kake ganin nasarori cikin al'amarin kullun sai da abin da shiga babu ci ba to gaskiya alhamdulillah bagara alƙalanci da da ya gudana to gaskiya mu muna jin karfin gwiwa cewa ba mu da wani shakku ba mu da wani tsoro ga duk wani dan takara idan an da shi dan takarar mu illa kawai sai mu mu'jiza ta alƙur'ani alkur'ani wanda shi wannan ya gadi haka na bari je ga alkali alkali a bangaren mata kuma malami na shek alhassan da shi da muka ba kai ta jagoranci tantance waɗanda suka yi fafata matakai daban-daban a bangaren mata kuma kaji jawaban da gwani sadiku sadiq ya yi da kuma shi dr awal falis kamar me ka fahimta ga gasar musabakar qur'ani da girma a bangaren bana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 irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma 'ya'yan zamfara baiwa wadda na gani a bana to abin sai zai mu ce ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara tsare musu kuma wannan yana da nasaba da malamai waɗanda suke tsaye suka jajirce wajen ba da ilimi ilimi kuma na musamman za ga malaman mu dare da rana tun kafin a zo ma wurin musabakat yaro shi da kai ne cikin dare zai tashi yana ganin ga malami ne sai yana gani ne saboda haka an jajirce an yi tsaye kuma an cimma abin da ake bukata wato yadda 'yan takara suka yi karatu bana yana duba kamar yadda dokta ya faɗa cewa danja ɗai ko danja biyu a tsakanin wani da wani za ga wani ya samu 99 wani ya samu kila 98 da wani abu da sauransu sai ga duk ba bambancin mamaki bet a tsakaninsu kaga wannan yana da nasaba da jajircewar da an ka yi sannan kuma wannan karatu da ake yi da yadda ni da yake bangaren mata yarinya ta farko da ta fara zuba karatun girawoyi aka tambaye ta riwaya ta ɗaya ta faɗi riwaya ta biyu can ta faɗi wajen an ka ja wata riwaya ta faɗi aka ja kuma wata riwaya ta faɗi na san da mu da muka yi alƙali shekara alƙalanci shekara wajen talatin to ina ganin lokacin mai ya kusa wucewa <laughs> eh saboda alhamdulillahi an samu yadda ake so kuma an kai ga nasarar da ake bukata in saura da mi sai mu yi ta addu'a Allah subhanahu wataala ya ba yaran mu nasara kuma ya ba su abin da muke bukata kuma gwamnati da ta ba da gudunmawa tun daga farko abin da ake bukata duka da 'yan gwamnati suka jajirce dare da rana ana ta mitin ana ta taujihi ana ta jawo hankali to kuma Allah ya sa an kai ga nasara muna fata Allah ya ba mu nasara babba ita ce waccan ta ƙasa sannan kuma da ta ƙarshe assalamu alaikum da Dr. Samin A kamar yadda bayanai suka gabata kai ka jagoranci bangaren danja wato danna danja ga mata. Kafin mu ji danjoji na aka danna a lokacin wannan gasa za mu kila cikin minti ɗaya ko biyu ya za ka bayyana yadda wannan musabaka ta bana ta kasance karo na Assalamu alaikum wa rahmatullah. Musabakan da ta gabata satuttuka biyu baya musabaka ce wadda kamar yadda malamai na suka faɗi eh, an daɗe ba a yi irin wannan musabaka ba musamman musamman matakai guda biyu eh, mataki na farko shine matakin kirawoyin alkur'ani eh, shekaru da yawa a baya babban mafarkin da malaman ƙur'ani ke yi shine allah ya gwada musu ranar da za a ce ga ɗalibi ya zanna kujera ana jami'a kira'o'in yana ɓaɓɓalle su hmm. daidai yadda malaman fannin suka faɗi a kai ya wata riwayar daban-daban hmm. don ina jin a ƙasan nan idan ba kano ka tafi ba hmm. ka tsallaka mai duguri babu wata jiha da ke da malamin kira'o'in alkur'ani eh, shekaru 20 a baya Ban da waɗannan jihohin guda biyu sai kuma eh, sheikh gwani malam sadiq sadiq zai ah, gashi yanzu eh, shekaru biyar zuwa yanzu mafi yawan ɗalibai za ka ji suna yin riwayoyin nan ɗaiɗaiɗai mabambanta to kwatsam sai ga ɗaliba mace mu aji maganar maza mace ta zanna a dinga ja mata kira'o'in nan kira'a riwaya goma sha hudu idan ta ƙare a yi mata tambayoyi a cikin littattafai manya guda biyu littafin da ake cewa a taisiri yana da kyau ma ɗalibai su ji shi don su nemo shi da kuma littafin al'ibana shi ma dukkanin littafai ne wato na kirawoyin qur'ani da kuma sanin sirrin hada alqur'ani da da sauran abin da ya dangance shi so lalle wannan babban ci gaba ne mataki na biyu shine matakin da wato jami'an dan fodiyo ta kirkiro karkashin center for islamic studies da ke gabatar da wannan musabakan shine matakin hizib 30 lalle eh lalle wannan wannan matakin eh, ya zo da abin mamaki kwarai a bangaren mata wanda bamu taba zata ba tun daga ta daya har ta biyar hmm. kowace idan aka baka sai ka rasa wacce ce ta ɗaya Eh, tun daga ta ɗaya har ta biyar duk da a ƙasar nan an san tsare-tsaren musabakokin wato yaran mu da cikin larabawa suke karatu yanda suke karatu a wurin mun nan so da za su tashi babu dan jama'a, ko guda ko guda abinda muka fi waɗancan larabawan shine bin diddikin wato karatun littafan tajwidi yanda ake yi shi muka fi saboda malamai suna jajircewa wajen koyar ɗaliban don haka idan an zo wajen musabaka ba a yafiya ko sakan ɗaya ɗalibi ya bata a kai so shine wannan nasarori da aka samu wannan mataki ya yi zafi sosai ya yi zafi aka samu ɗalibai har sama ga ɗaliba takwas makin su duk ya yi kusa ya zo da juna wanda kowace za a yi ɗauka ɓarai kuwa lalle wannan kalubale ne kuma ina jin cewa yadda aka samu wannan nasara a bana shekaru uku biyar masu zuwa sai ka ji labarin daban don kirawo nan ba sha hudu ba bakwai ɗaya ba ne goma ne nan da ɗan lokaci kaɗan zaka ji su kuma musamman akwai littafin shaɗubiya mai baituttuka sama ga baiti dubu da ɗari biyar ɗan wani abu a ce yaran nan sun haddace shi to nan gaba ma za a zo da littafin na nashiri ma shi ma mai kira kira'o'i da wato goma rewayoyi ishirin baki ɗaya a haddace na tabbata so wannan babban nasarori ne da wannan jiha ta samu karkashin jagorancin waɗannan shugabanni masu albarka to muna godiya ga Allah subhanahu wataala wannan waɗannan nasarori kafin mu je shirye-shiryen da aka yi domin tunkarar ita wannan musabaka matakin ƙasa bari mu je ga malam Bello al-Mufti na minti ɗaya ko biyu me za ka ce game da yadda musabaka da bana ta kasance a matakin jihar Zamfara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله babu shakka ah, musabaka da ta gudana wannan shekara ah, ta zo da sababbin abubuwa waɗanda ba a saba ganin su ba inda aka fito kasancewar an samu canje-canje na wato matakai da ake yin karatu kuma wabitali aka samu ƙari na wani gurbi wanda yake mataki ne kama ci gaba ne na ilimi wanda kuma cikin yadda allah da kuma aka ba da dama cewa waɗanda suke iya musharaka a wannan gurbi ɗin to su yi tasjili ganin cewa sun yi musharaka don ya zama cewa akwai waɗanda za su wakilci jihar zamfara a wannan mataki to kuma cikin mashi'a allah aka samu waɗannan 'yan takara daga ƙananan hukumomi daban-daban kuma suka yi karatu kuma karatun ya gamsar da su malamansu da alƙalansu wannan ya sa wato kwamiti ya samu ƙarfin gwiwa na cewa da yadda allah a wannan shekara ma muna kyautata zato na ɗalibanmu su ainihin samu nasara a mataki na ƙasa bisa ga abin da aka yi da kuma irin jajircewa da su malaman suka yi wanda kuma su ne alƙalan ganin cewa an ba waɗannan 'yan takara dama sun yi tirenin cikakke domin su samu wato yalwa ta ƙara samun wato ainihin wato dagewa ganin cewa sun samu nasara to babban abin da nake son in yi ishara gare shi cewa wato duk sadda aka yi isinadin al'amari zuwa ga ahalin shi to ka tabbatar da cewa alkawari ne na Allah za a samu nasara domin annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idza usnida al'amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a wai duk lokacin da aka ɗauki lamari aka kai shi ba ga waɗanda suka cancance shi ba to babu shakka za a samu matsala wannan shi yasa gwamnatoci suke samun matsaloli a ɓangarori na gudanarwa saboda akan ɗauki mutanen da ba su cancanta ba a ba su aikin da ba su iya yi amma saboda gata na siyasa ko gata na kusanci ko 'yan uwantaka sai a baka wannan ainihin jagoranci ya zama ba za ka iya ba to mu a lokacin da aka ba da dama a yi wannan kwamiti domin akwai abubuwa da yawa ana cire siyasa a cikinsu in dai allah ake nufi kuma nasara ake nufi to shi yasa babu wata haraka wadda allah ya tace siyasa cikinta kamar haraka alkur'ani do ita ce take haɗa dukkan mutane na duniya tun da ka duba a saudiya za ka iya ganin ɗan iran duk irin tsami da yake tsakanin gwamnatin da saudiya da ta iran amma sai kaga sun kawo wakilin su kila bana ɗaya ne ma ban je kamar sun yi tasjili ba ya la'alla tun da su iran suna da dokoki kila lokacin da za a tura wasu ce ba su da dama tunda ko aikin hajji sai sharuɗɗan da sun kaga sun masu za su cewa su ta yi aikin hajji to amma dai a halin wannan yana ba da dama harkar ƙur'ani tana haɗa kowa bigaddin nazari an a ka'idihim da tunaninsu da afkar ɗinsu amma dai za ta haɗa kowa da kowa to shi yasa a lokacin da aka yi wannan kwamiti aka ɗebo kowane ɓangare kuma aka dubi cancantan mutanen da ko da kuɗi ko babu kuɗi dama aikin su kuma Allah suke nuhi da wannan aiki muna da irin shi eh, gwani sadiq siddiq wanda shi da mutane ma sun san menene wato irin daraja da kima da baiwa da Allah ya bashi to ya kamata a ce sai an cika fom in ma za a gan shi eh, a wasu ƙasashe wanda yake da irin kima ta ba da suhula za a je a gan shi amma malam ko a titi sai ka haɗu da shi ya tsaya kuma ya baka ilimi kyauta ga su irin dr malam awal khamis ga duk Allah ya albarkace mu da su mutane ne waɗanda Allah ya musu baiwa ta alkur'ani su tsaya ma su karanta sai ka ji ko uzuri gare ka sai ka tsaya ah, ga dr samin ga al-imam mubajjal ah, malam al gumi duka waɗanda ahlul qur'ani ko kuma hassatu shi yasa duk sadda zamani ya juya za ka ga dole ne sai an yi da su saboda sun rike hanyar Allah kuma ita ci gaban su wannan shi malam mamun suyani na kuma ta mutu kuma zai ke lokacin kasar biyar da kuma kashi kusa minti ashirin da biyar kamar gab da shi da masu sauraro amma bari mu dawo ga shi imam suyani salihu da muka sani a kusan da aka kammala sassauta kan burani a matakin jiha kwamiti da ya kai kokarin killace waɗanda suka yi nasara domin ba su wani horo na musamman kan yadda za su tattare musabaka matakin ƙasa a ba mu sani ba bana ma an yi wannan tsari to alhamdulillah a wannan kusan daruri ne wato duk shekara sai an yi illa wata shekara takan zo da nata tajalli ma'ana da nata yanayi na yin musabaka cikin lokaci ko kure to bana da yake an yi ta kure kamar yadda shi a sheikh al-mufti ya bayani cewa an samu canjin gwamnati kuma an yi kwamiti ana yin shi kuma aka ci gaba da aiki wanda ko da aka yi shi to a lokacin musabakan ya yi sosai ya nina saboda haka aka shiga aiki gadan gadan wanda a banan ma musabaka ta jiha wato an yi ta bayan da ma aka saba yi a sauran shekaru ba wato a matsayin kwana goma sai gashi an yi ta cikin mako ɗaya wanda ya kai har cikin dare zaman karshe ma sai sha ɗai da wani abu ma muka kammala sannan muka goma ga baki ɗaya muka je ja'iz hotel aka can aka kwana da alƙalan da shi shugaban nan mataimakin shugaban kwamiti da su almufti da wa duk gaba ɗaya su shekh malam alhamis duk gaba ɗaya aka je can kowa ya bar iyalansa aka tare a can sai da aka kammala haɗa da zurg baki ɗaya aka fitar aka buga to sannan safiya na wayewa kowa ya je wanka kuma aka dawo saboda haka ana gama wannan musabaka din an rufe sabanin sauran shekaru akan bada kwana biyar ko sati daya a je a huta sannan a dawo amma bana ana gamawa ina tunanin kama kwana ɗaya ma aka yi ko biyu sannan aka dawo aka ci gaba da ainihin kamfe wanda wannan tirinin din alhamdulillah kamar yadda aka saba ana yin shi a matsayin wato kashi biyu na farko akwai su masu tirinin waɗanda suke kamar a ce mataki na farko kenan a waɗanda su aikinsu sauraren karatun ɗan takara ta ɓangaren tilawa hadda akalla ana son kowane mataki da za ka yi ya zan ka saukai in sittin ne ka kai nasi tun daga fatiha an ji karatunka har nasi domin kaucewa hadda ka haddace ba daidai ba ƙur'ani mu'jiz ne bana an sami wani abin mamaki akwai wani ɗan takara ya shekara goma ma yana musabaka ko fiye ma da haka a kuma ƙwararre ne amma sai gashi ya zo wata kalma a cikin suratun nahl ya karanta ba daidai ba aka dawo da shi har sau uku abin da yake faɗa shi yake faɗa kuma wanda ya tabbatar da haka na ya haddace tun da ake ba a taɓa jin wannan kurin ba sai a wurin musabaka ina tunanin ah, duk an san da wannan to sai yasa sai muka ce dole sai an saurare shi ga baki daya duka bakar hannasi kaga duka za a ji inda bai inda ya haddace ba daidai ba za a ji sannan in mai talatin ne ma haka to wannan su ne aikin su sauraren hadda duk kurin da ya yi kuma ina da littafinsa za su rubuta cewa sura ta kaza aya ta kaza ya kure ya kure kaza to wannan su ne muna da masu trainers guda goma biyar mata biyar maza waɗanda kuma dukansu 'yan musabaka ne tsofaffin da suke sun gama su ne muka zakalowa suna yi to sannan sai masu training na musamman waɗanda suke su kuma kamar ka ce waɗancan nasu ne ke ko wato nasu nasu ne waɗanda su kuma a ce doktoci masu abin nan diba ka san su aikin su ba dadewa yake ba da sun zo za su ga kawai nan kaza nan kaza <laughs> konzar <laughs> da yawa da kwararru kenan to su ne a su Dr. shi al alhamis da Dr. samin da ni mai magana mu uku kenan a kowane ko mu haɗu gaba ɗaya ko kuma mu raba wata wannan ya zo sai ya jama kowa cikin kankanin lokaci sai a gano matsalar wani to ka je ka gyara kaza ga littafi ya yi tauƙi ma'ana ya sa hannu cewa ya diba wannan ɗan takara to sannan alhamdulillah bana muna ƙarin jina mu Sheikh Malam ah, Dr. Salim Talha ah, wanda shi ya dan himu dan sauƙin wato nauyi eh ya dan himu sauƙin nauyi wanda mu yanzu mun dan <laughs> mayanta saboda abubuwa sun yawa da wani ga limanci ga sauran abubuwa da yawa haka to bana alhamdulillah mun ainihin bashi nauyin yin musaffa ta qur'ani tun daga bakar hannasi ina tunanin ilima ko gobe za a sauka yau. Kullum sai an yi kusan ina ga hizo kusan goma ko takwas ne ina ga suke yi da shi ake zaunawa tun daga karfe tara wataran sai goma da rabi a cikin masallaci da lasfika ana yi alhamdulillah wannan kuma ana tawassuli da wannan wato ana jifar tsuntsaye da yawa da dutse daya banda shi wato gyaran karatun na su takara da kuma addu'a ga ita jiha na matsalan tsaro da duk abin da ya dame dai wannan ƙasa gabaki ɗaya. daya wato alhamdulillah wannan shine wanda ake ah, wannan training kuma alhamdulillah an samu natijoji fa'idodi da yawa an hangi kurakurai da yawa da kuma aka gyara wanda abin da muke fata yanzu ga 'yan jiha gabaki ɗaya daya shine addu'a na farko addu'a ta farko Allah ya kai kowa lafiya ya kai mu eh, lafiya sannan Allah ya ba 'yan takararmu nasara kuma a yi lafiya mu dawo da nasara kuma mu dawo lafiya wannan shine muka fi nema ga al'umma ga baki daya na'am sauraro yayi da za mu dama su bugo waya don tambayoyi amma dai za mu je ga shi Dr. Muhammad Awal Kamis musamman a matsayin shi na alƙali a matakin wannan matakin gasa ta kasa eh, to wani ƙwarin gwiwa malam ke da shi game da shirye-shirye da kuma wajen tattara tantara to gaskiya abin da zan cewa sai mu ƙara godiya ga Allah har yanzu dai akan wannan cigaba da aka samu don duk wanda dibi baya ina tuna sanda muka yi musabaka za ga idan an ce matakin tafsiri za ka kila wani ne kawai amma daga an san wani ne ah, ina magana 1993 94 95 an ce tafsiri to za ka ko shi jama'a an san wani zai zuwa to amma yanzu an kai matakin da yanzu yanzu abinda ma na samun ke mana wani qira'at ah, shekara 20 da biyu da suka wuce daga digiri akan qira'at na yi digiri na akan kira'at shekh al-hudhaifi shekara uku suna ta burgan mu akan jamul kira'at da mi amma mun dawo nan gida muna son zai zo ya kira'at din ko wani ɗalibi zo sai ya kuce da ya fara kisha ɗibiya sai ya kauce amma yanzu albarkan musabaka wato ina so in hitan muna da amfani ita musabaka din Sanda da an ce tafsiri a ce mutum gudanar amma yanzu masu tafsiri ba su da iyaka ko wace jiha yanzu albarkan musabaka ɗaliban nan da je an sa kira'at yanzu ke neman mu da Allah mala a samun lokaci ne za mu zo mu fara amma tun da kai ke neman suna kaucewa amma tun da musabaka an sa ga mataki na qira'at za a yi to yanzu mutum yana ganin kuma shi ya wuce ya tafsiri abin da kamata ya hawa qira'at wanda mu abin da muka yi ne mun yi digiri a kai ne abu ga takardu ga komai na cewa mun yi wannan amma ba an ke zuwa karatu. amma za albarka musabaka nan ɗaliban da gudu suna biyan mu suna so su yi qira'a din kaga wannan gaskiya ba karamin alkhairi bane kuma da kaga an fara mataki na qira'atu sab'a kamar da malamin ke cewa za a yi qira'atu abin al-ashara as-sughra za a kuma a yi al-kubra za a kuma kuma a ce jam'ul qira'at ma za a yi duk mataki mataki ne zai zama wannan bangare gaba ɗaya an riga an game shi kamar da can da tafsiri ai kalmomi ne ake hizib biyu hizib biyar amma da kuma aka ce tafsiri baki ɗaya aka ce ma qur'ani baki ɗaya aka saki aka dawo aka ce ma an canza wancan tafsiri an sa wani kuma duk take an karba wanda ba karamin ilimi ne aka tara na wurin ba kuma ɗalibai da gudu sun karba wannan musabaka ba karamin alkhairi ba ne tana sa a samu ɗalibai matasa masu yan shekaru kaɗan wanda suka tara ilimi mai yawa albarkacinta ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu nasara ya ƙara taimako mu ya ƙara sanya alkur'ani ya zama gata gare mu ya sa zama to gare mu gobe kiyama assalamu alaikum eh, Muhammad eh, eh, a lokaci ya da ya kamata mu ga masu sauraron mu ba su dama a su bugo waya su tambayoyi ko neman karin bayani akan wannan maudu'i da muke tattaunawa lambar ita ce sifili tara sifili shida bakwai takwas sifili tara hudu hudu tara ah, kafin mu fara ɗaukar lambar waya muna yi ma abu muhammad malam yakubu ya haya mafara ah, barka da zuwa shi ma muna tare da shi ah, kuma yana ɗaya daga cikin masu faɗi tashin wannan musabaka ta samu nasara barka da zuwa assalamu alaikum ta masha Allah da wani ke magana to barka da kokari da fatar mun tashi lafiya malam malam to mana hasan muna mai tabbatar da saka manyan manyan malaman mu wanda na qur'ani barka da zuwa to masha Allah da kuma dan maji shi ma ina mai fata alkai to dan maji na jinka akan maka da Allah kama ku alkai bisa ga abokan da kuke musamman dai abin da ya shafi wannan bangare shi ne ma ƙara ganin ana ƙara samun ci gaba a bangaren mutabakar Qur'ani da girma da jihar Zamfara wanda abu alfahari har wasu jihohi suna yin kokari da don koyi da jihar Zamfara musamman wannan ba wai iyawa mu bane a iyawa ce daga Allah shi ke mana da jagoranci kuma kokarin da wannan manyan malamai namu kuma alƙalai suke yi da fatan Allah ƙara saka masa alƙairi raya gidajensu Allahumma amin to ka ko wani bangare ganin cewa an samu nasara musamman wannan mutabakar da za a zuwa jiri insha Allah ah. ina roƙon Allah ya ba ta hadda gurin nasara da garaba a dukkan koyon na matakai amin Allah ta tawala hassan buhu muna godiya da gaske assalamu alaikum to lafiya kalau malam rabiu ne eh, sunana rabiu

maimakon kaga an samu ɗan takara daraja biyar shida hmm. amma yanzu sai ga an samu ɗan takara daraja har dai kamar aka wannan wani tsari ne wanda aka zo shi masha Allah to kare ki nan mutum malamai su yi kokari bare da su mu da amin ya Allah sai da kamata a ci duk abu aka da hidima ne na alqur'ani kuma wannan gaskiya yana da kyau a ce a ce mu gaba gaba wannan gaskiya ne yana da kyau a ce kuma su uwayen yara hmm. haifar su ya kamata a ce suna tare da ƴaƴan su domin domin su ga karantar da ƴaƴan su suke kaga hmm. akwai wani wani bawan Allah da hmm. yake tare da shi yadda an kira sunan shi yana rera karatun alkur'ani uban na hawaye hmm. yana cewa to lalle shi fito tsammani yaro shi a hazaka ba shi ne cewa to yana da to abin da yaro ne yake da bukata su ka taimaka mishi domin in kana ba yaron ka kwarin gwiwa to shi ne zai kai zaka kara ba shi hazaka da ganin cewa ya cimma abin da ya kaso ya cimma gaskiya muna kara jinjina ga gwamnati jihar zamfara karkashin da shi ne daraja gwamna irin goyon baya da haɗin kai da ya ba a wajen ruwan wannan musabaka da kuɗi ta muna addu'a muna roƙon Allah mu tawassuli da wannan zama da ake Allah ya taimake shi kuma Allah ya kare ba mu zaman lafiya a jihar mu da tsakar da duniya ku yawanci baki da na gode kwarai abu na karshe kuma ya kamata mu jinjina ma shi yamci na gidan rediyon jihar Zamfara dan ku hadin muna addu'a wa Allah ya kara mishi kaya kuma ya kara bashi lafiya da hadi da manyan kaya to akwai uh, uh, Muhammad Ankare na gode na bar to muna godiya mallam Rabi'u uh, <laughs> assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah magana da mai gadon zinari daga tsoron nan huda. To, an cin malam Hajiya Bilkisu ko? Ina yi wa manyan malamai barka da safiya. To, masha Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Amin. Ya ba da wannan cikakken nasara, wannan abun godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Masha Allah. Kuma waɗannan malamai Ubangiji Allah ya saka musu da alhayu. Amin ya Allah. Allah ya ƙara ba su haƙuri da jajircewa. Amin ya Allah. Iyaye kuma mu jajirce wurin saka yaran makaranta kuma da ƙara ba su ƙwarin gwiwa. Ubangiji Allah ya sa su je lafiya ka ya ajiya Bilkisu Ahmad Asha daga ƙauran namo da Assalamu alaikum masha Allah kana tare da Yusuf da mutum juga Yusuf to malam Yusuf muna jin ina malamai barka da zuwa wannan shiri oh, masha Allah suna wannan da suka tun kurani za a je Allah ba da nasara a kanta Allahumma amin sannan kuma gidan rediyo musamman karatun da na sabi na da kullum shi ma muna waje akan wannan sanyawa da waje to masha Allah kuma Allah ba da nasara kan wannan musamman da za a amin ya Allah sannan kuma ina ga Allah ba mu zaman lafiya a cikin samfara da baki da amin ya Allah sauran garuruwan mu da kuma Najeriya su da to Allahumma amin to muna godiya malam yusuf garba don cika assalamu alaikum alaikum alaikum magana da mama halimatu dungun na to mama muna ji to muna yi ma barka da zuwa to malamai kuma ya su gida lafiya gaskiya muna biyar da musabaka ta bana da hankali insha Allah kuma gaskiya alhamdulillah mu ma mun ji an samu canje mu masu saurari ubangiji Allah ya saka musu da alhaya. amin Allah Mun kuma iyaye Allah ka ƙara ba mu jajircewa kan taimaka ma yaran mu da karatu amin Allah da tura su makaranta ubangiji Allah ya saka mu malaman mu da alhaya. Allah ya sa ku to sakon ki da ya isa amma da alamun kamar wayar ta tsinke assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Masha Allah. Mala Usman barka da aiki barka da kokari. To ko Malam Bello a gangaren zawiya ne? Eh zata da shago ta kasance zawiya. To masha to Allah Malam Bello muna jinka. To yana ma barka da aiki da kai da manya shehannan malaman mu da annan kuma mu ne musu godiya Allah ya saka Allahumma amin. gaskiya mun ga yadda musabuka ke eh, kuma mun ga yadda kaya sai dai mu addu'a da muka Allah ni kare ba da mu da zambar dama da kara kiwa na dai ga musabuka wanda za a yi ta kasa da ta duniya gaba dai Allahumma amin sannan su mayan malamai da kokarin ga ubangiji Allah ya kara haskaka musu da farin gwiwa ya abin nan ma don Allah su kai Allah ya kare musu karfin dorewa da gaba da yake Allah saka musu da alheri Allahumma amin matsalolin da musu suke da jihar zamfara tarayyar najeriya sanadiyar wannan aiki da haske allah shi ya yi wannan suna gudu suna suna ga na wasu. ta muna godiya malam bello uh, assalamu alaikum assalamu alaikum Aminu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. A'a, ah, ah. Allah Aminu dan Fulani. Na'am, barka da Abdullahi ya aiki. Alhamdulillah, ga abokin ka nan yana jinka. ka.

gaskiya musabaka alkur'ani mai girma Allah tun da aka fara tun muna tare da musabaka kowane lokaci masha Allah gaskiya mun ji kokari da sun kai ubangiji Allah ka musu da ne. amin ya Allah Allah sa na bana a ne mu <laughs> haddadan farashi a gurbin shekara amin amin mala amin ta ubangiji Allah saka musu da dare Allah sa ta to Allahumma amin malam na biya ya wasu da ta ƙarshe. Ah, saboda kaga baƙi na muna da yawa Uh, assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalamu rahmatullah ya biki muhammad dar shi ta da rabbi barka da aiki barka da sahiya ala muktar asibitin shagari masha Allah kamar da kace suna na muktar asibitin shagari ne magana da yawon kungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara na'am uh, alhaji da biki waɗannan bayan Allah muna jin jina mau sosai alhamdulillah ganin yadda suka a hakikalin gaskiya kamar yadda sun kai bayani ba a taɓa kalar da musabaka gurin al'umma ba wanda yake wanda ba za ta ga yare za a ga mafi yawa suna da shaukin cewa ganin cewa lalle san mata babba ko wasu masu kimar ta ta hadda na kar ganin cewa su ne da kyau ubangiji Allah ya saka masa alheri sanan ne ko kuna hasara din da kuma muna ta ta su a jawo ubangiji Allah ya sa duk yan takarar mu na jihar Zamfara hmm. da na sahi ga a samu wanda bai sani ba da fata wani Allah ba sa a dai wanda suka taho a dan kuma da kabu jihar Zamfara ubangiji Allah ya ba sa'a ta kasa Allah ya mu sa'a ta duniya kuma gaba ɗaya Allah ya masa hari Allah ya sa tashi lafiya magana mu kana da shagari to muna godiya kuma kai ne na ƙarshe da zamu ɗauki wayarka duk da muna da kira kai kamar guda 28 ga na 29 ma ya shigo amma babu lokaci Uh, bari fara da dr samin dalhat uh, an ce ɗaliban nan na hannunka <laughs> uh, kan abin da masu radio suka bayyana za ku da kuma alamomi da suke nuna suna biyar da wannan musabaka tun da ka yi har zuwa matakin da aka mala matakin kwarin gwiwa suke da shi na tunkarar musabaka ta ƙasa da za ta fara nan da kwanaki uku ne kuma babban kwarin gwiwa bai fi hanyar da aka bi wajen tantance 'yan takarar ba babu shakka duk mutumin da aka dora wa amana allah ya guda mashi ya bi hanyoyin sauki wannan amanan so ban zaton akwai wani kwarin gwiwan da ya fi wannan so kwarin gwiwan shine an yi iyayi wurin adalcin zaɓo su a cikin sa'anninsu sannan kwamiti na musabaka bai kasa a gwiwa ba ya ware lokuta na musamman da kuɗi don kula da su da keɓe su guri ɗaya da ya musu lalururi eh, tun daga abincinci eh, mai kyau wanda ina zata ko a gidajen su iyaka kenan da motocin zirga-zirga da sutura sawa karkashin jagorancin kwamishina na kananan hukumomi alhaji garban yanji eh, da dukkanin members din abu na uku shine yadda su ɗaliban wato suka zama suna son abun da kishi suka dage da yin karatu dare da rana dan baccinsu a wannan da suke bacci kaɗan ne da kuma malaman da ke kula da su wato da safe awa uku na safe da kuma wato malamanmu da aka sanar yanzu suna sa ido a kan wannan so dukkanin shi dai wannan ƙwarin gwiwa ne da ya kamata lalle sai dai mu ce kuma abu na hudun shine addu'a da za mu yi musu iyayensu su yi musu malamansu su yi musu da dukkanin al'ummar jihar zamfara ah, sai dai zan so in rufe da ƙalubale. Lallai wajibi ne duk inda aka faɗi nasarori a faɗi kalubale kuma wannan kalubalen dukkanin mu da Allah tabaraka wa ta'ala dora ma wannan amana mun sani ah, malaman su sun sani masu kallo ma sun sani abu na farko akwai bukatan wato dan musabaka ya zama yana da malami kuma ya zama yana da alaka da makarantar shi wasu suna zagayowa ta gefe su dinga karɓar fom su cika ba tare da wasu ɗan malaman su ba su lalle wannan rashin albarka yake jawowa kwarai kuma ah, kuma shi karatun alkur'ani in kowane littafi kana ɗauka ka fahimta ka karanta lalle banda alƙur'ani dole ya zama an samu malami musamman shigowar kirawo inda na alkur'ani da ake magana a kai ba kawai ake sayan ƙur'ani a bookshop a maktaba a zo a karanta ba wajibi ne a ƙinin shi ga malamai ah, sannan su kiyaye amana tsakaninsu da makarantunsu kar a dinga bari duniya na shiga rikici sa'insa saɓani tsakanin malami da ɗalibi ko da iyayensa don an ci musabaka an samu wani abun duniya don mu da muke baiwa gwamnatin jihar zamfara shawarar yadda za ta karrama makarantar nan a gaskiya ba ma jin daɗin wani abun da zai biyo baya na rashin da'a ko kallon duniyan wani abu mai muhimmanci Allah ya baka alkur'ani kadai duk duniyan nan idan an baka ita wallahi an baka wani abun da bai kai abun da Allah ya baka daraja ba da zaben ka wannan shi zan rufe da shi Allah ya ba mu nasara da mafaka Allah ya saka da kai bari je ga Sheikh uh, Hassan Abubakar Gumi a uh, matsayin ka na wanda ya dade shekara kusan 30 cikin wannan uh, menene kada haske da zaka yi musamman ko sakon da ke wato sakon da nake son yi gare ga yan uwa gaba ɗaya kamar yadda malam ya faɗa malam sami ne ya faɗa tabbas wannan fitina mun taɓa an fara fuskanta ta tun bara waccan da bara da kuma wanga lokaci dan makaranta a da na san ko ga harkar firamare ko boko ko kuma dai ma wani abin da ya shafi gasa duk abin da yaro samu na makaranta ne shi bai ma tunana a bashi uwaye ba su ma tunana a basu to amma ga kaddara ta dan hado da inda wani abu ya shigo sai mutum ya ga ga malamin da ya tarbiyya kai koya ma alfin ba'un ta'un haka samu ka haddace kuma ya tsare ka ya dage sai da Allah ya kai ka ga nasara kana samu da abin duniya sai ka ga gaba ɗaya makarantar ma baka damu da ita ba daukakar ta ko abin ganta duk ba damu ba an sai ga wani obama kamar yadda ya faɗa sai ya tsallake wani ya taɓa cin makaranta da malamai da sauransu cewa malamai sun cika faɗai dan yaro ya samu dan wani abu madadin a kyale shi da shi a yi komi to amma shi da bai karanta ba me ya ci galibi ma kuɗin makarantar ma za ka wani malami ya yahi ya share shi dai makasudi na yaro Allah ya ba nasara ya ci gaba ya yi nasara na san kwanan bara ma an dan samu irin wannan yan matsala wani malami ka tsaye sai ke ci wani uba yaro ya ce malam kai kace a bada percentage na makaranta na ce a ni ban ce ko samu kuɗin musabaka ba sai ya kawo ga makaranta amma kai malami ka san akwai malaman da aka keɓe in ka dan samu malaman nan kai musu godiya na cewa lallai sun taimaka ma yaronka alhamdulillah za su ji dadi amma da Allah ka bari abin duniya hada ku assalamu alaikum ramu so sun ba da kai malam aminu gobe mai goro ne ya kira mu ta ga kai kusan su goma sha za mu tafi shi wasu malam aminu to malam aminu mun riga mun rufe layi amma na manta ban kashewar ba da Allah gurguje minti daya na ga ka kira mu fiye da su goma sha wa alaikum salam E, eh, muna jin ka to masha Allah suna jin Na. na'am to muna godiya malam aminu guba a rumu ya kushe wannan gaba daya malam bello al-mufti kamar yadda a bayanai su ga gabata yau sauran kwanaki a shekarun musabaka ta kasa ne sabon da ta to bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a saƙona ga su ɗalibai da za su tafi wajen wannan karatu na farko su sa ikhilasi da kuma wato cewa za su ta yi kamar wajen ibada ne domin duk wanda ya je hau musabaka ko ya ci an ayyana shi ya ci ko bai ci ba ya ci domin abin da ya yi wajen ba kowa ke iya yi ba to ikhilasi yana daga cikin abin da zai sa allah ya bashi sakamako a nan duniya da ma kiyama na ɗaya kenan na biyu damar ita musabaka waɗanda suka yi nazari suka yi tunanin ƙirƙiro ta ba su ƙirƙiro ta ba don a ta yi a yi don a burgi a an ƙirƙiro ta ne don manfa'a shi ne ta ya za a yi a samu gwanayen karanta alƙur'ani ta hanyar musabaka ake samun mutane su dage muna gani yaranmu ƙanana ɗayanmu saboda sha'awar musabaka shi zai sa lailan wani halin suna karanta alkur'ani hannun su yaro ya dai ga ya hau wannan kujerar ana jami'a yana karanta to da wannan hannun sau shi bai san a don Allah tunda yaro ne karami amma wannan abun yana shajja'a shi kuma a ce ah, wane ya ci an bashi mashin ko an bashi mota to sai ya ƙara mai ƙarfin gwiwa saboda hankalin shi bai kai ya tantance abin don Allah yake yin shi ko da hankalin shi zai kammalu ya zama malami ya zama mai ilimi to sai ya ɗora ilimin da ya samu yin sa don Allah Allah ya wani mu'amala Okay, a ban zalisu a auzu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim a sakona dai na farko shine kawai da malamai na suka faɗi a su yaran nan da za su je su wakilce wannan jihar tamu Ah, muna son su sa ikhlasi game da wannan karatu da za su je ko wannan musabaka da za su je ah, sai na biyu kuma muna son mu sanar da jama'a cewa gwargwado duk tsare-tsaren da aka yi na tafiya din nan an riga an yi su kuma duk abin da ake bukata gwamnati ta ba ɗari bisa ɗari so insha Allah babu wata matsala kuma duk abubuwan da za a yi da su an shirya kuma duk wadanda za a je su insha Allah sun sani kuma yau ma za a ƙara sanar da su za a ba su kuɗaɗen su na tafiya domin su kowa ya kimtsa gidansa سنموتي ان شاء الله يعني؟ سلام آه، آه، محمد muna godiya dai ga Allah subhanahu wataala sannan muna godiya ga ita hukuma da ta ba da dukkan gudunmawar da ake bukata na ganin cewa ai nasara akan wannan al'amari babu shakka yan da wata ba da wannan gudunmawa ba abin ba zai kai wannan matsayi ba kaga abin da ya kamata a yi godiya ne musamman gare ta sannan godiya ga su shugabanni musamman da wannan kwamiti mai albarka tun daga shi shugaban kwamitin wanda ya yi tsaye tsayen daka na ganin cewa al'amuran nan ba a samu matsala ba wannan duk abin da ya kamata a gode muna godiya ga Allah subhanahu wataala wani muke roƙo ga al'umma na jihar Zamfara baki daya sai muka kamar da addu'a wannan kokari da aka yi ya zama kokari

zuwa ga eh, wato kira zuwa ga su 'yan takara wannan za su wakilci wannan jiha tamu ah, kasancewar ita musabaka ana diba abubuwa da yawa a cikinta kamar yadda ni sha bayani wurin bude musabaka da an kira ɗan takara daga tasowarka alƙalai za su kalli ina za ka fito ya tafiya ka take ta dace da ta musulunci ya shigar ka ta dace da ta musulunci ya ka zamna ya kai karatu duka waɗannan ababen suna da maki ba wai karatun kaɗai ba ne wato yake da maki ba saboda haka lokacin da kaga wani dan takara yayi karatu ila ya sha fari bai kure ko ɗaya ba to kada hankalin su ya tashi ma'ana kada wai ya nuna cewa ya yanke kauna ai shikenan wani yayi na dai a'a ba haka ba ma'ana ya ɗauka cewa Allah ya bashi wani abin da bai ba wancan ba in ya zo ya zauna kujera koda ya ga ya samu jan farko tsotsayi na tilawa to kada ya karaya kada ya doka cewa ai shikenan ai ba zai ci ba yi wani sirri ne yawwa da kira su gare su kada su doka cewa ai shikenan shi kawai ai ya riga ya tashi aiki yanzu ya rasa maki kaza ba na mantawa lokacin da na je 95 da na je Kaduna na akwai dan yobe ya sha shafari ko kuri ɗaya bai ba to da kafin mu yi karatu aka kira wato ya zo ya yi da na zo aka kira ni na hau jan farko sai aka yi gwani yahu zai man danja a'a sai na ce insha Allah cikin zuciyata sai na ce a insha Allah na fi shi sauti hmm. wurin sauti na zai kwatan na fi shi daga sauti aka yi min ta biyu danja ta biyu hmm. ban dai yanke kauna ba hmm. aka zo aka yi ta uku to sai na ce to insha Allah dai ko dai bai na ɗaya ba na yi na biyu <laughs> ma'ana ma'ana dai ban karaya cewa ainihin wato ma'ana ba za a ci ba to sai gashi ne na uku kuma a wannan shekarar shekara da ta zagayo kuma sai na naɗai. sai kaga alhamdulillah wato wani lokaci yana sa 'yan takara rude yana karatu yana tunanin makin da zai samu a wannan ma bana ma ko bana da nan wadda aka yi ta zamfara ta wuce a ta kasa. haka shi ma ya faru alhamdulillah ga 'yan mu wanda alhamdulillah kowa ya san irin yadda aka ce ka kun ba su karaya ba dan 60 din mu kafin yayi karatu akwai dan katsina wanda da ya karatu ba a taba tunanin wani zai zo ya yi karatu irin nashi ba aka hall gaba ɗaya rude aka rungume shi ana ta hotuna na ce ma shi ya na ce kaddai ka karaya yawwa duk wannan kabbar ba ta ba ƙara maki ba ta maki ba kai dai riƙe haddan nan taka riƙe dai muka zo muka kasa muka tsare ka ga wannan da tasbihi da komi ana ta addu'o'i dan takarar mu ya hau har ya sabuka alhamdulillah bai kurin hadda ba kuma cikin iko Allah albarka addu'a har kurin yayi na riwaya alƙalin gaba ɗaya ba wanda ya yace am yana warshu yace am yaqulu naftara yayi hafs kowa ya san kuma warshu bai wa haka taqlil yake am yaqulu naftara amma gaba dai har har mun mun zabura sai mu ga alƙalai sun ƙare mu muka kyale tunda mu ma muna cikin in kallo ba ba alƙalan muke ba <laughs> alhamdulillah wannan kuma sai Allah cikin iko Allah sai gashi yana dai kuma alhamdulillah wanda muna kira gare su din su doki wannan formula din ma'ana su doki wannan idea din da wannan shawar shawarwari na'am <laughs> na'am akwai abin da muka al'adantu da shi na ah. baka zuwa da mutane kama na <laughs> lokaci ah, ga lokaci ya tafi amma dai ko da aya biyu ko uku ce ah, ga za a mana cikin kilo ta sabon kira a da ba samu ji to tangimi za a yi ko tartibi mala tangimi a tangimi a <laughs> masha Allah to ai da tura ko masha Allah <laughs>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 عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم wato sakon da take da shi kusan kira ne ga mawadata na ciki da ah, wajen jihar zamfara ganin cewa idan muka yi la'akari da irin yadda gwamnati take ba wa ahalin qur'ani kula a abin da ya shafi musabaka to akwai karancin mawadata su fito su ba da kula irin wannan ah, Allah ya saka ma tsohon minista na communication da alkhairi a jiya nake ganin motoci da yaba 'yan takara wanda suka ci na waccan shekara sababbin motoci wanda waccan ta za ta iya miliyan biyar to kaga wannan wanda Allah ya kai shi wannan makana din wannan miliyan biyar in ta ishe shi ya dogara da kanshi ana taimakon mutane ta hanyoyi daban-daban kamar da kuka gani a shekarar nan mun yi wani nazari wanda muka ga cewa bai kamata a ce gwarzon shekara ne kawai za a ba abin hawa ba a shekarar ta gabata matakin sittin da tafsiri shine gwarzon shekara to sai aka ƙara wani mataki sai ya zama shi yanzu an mai da shi baya bai da abin hawa sai muka yi tunanin ah to ya kamata duk da abubuwa sun yi tsada bara dan sauko wanda ya tafsiri da ainihin izo sittin ya samu alal akalla ko da mashin ne in ba zai samu mota haka wanda ya sittin, shi ma ya samu mashin ko da wannan tunani ne na a shajja a su matasa to insha Allah muna da tunanin shekara mai zuwa dukan matakan ma sai an ba su abin hawa da kuma gagaru kyauta wadda za a ƙara a shajja'a su amma kiran mu ga sauran shugabanni musamman sanatoci na wannan yanki don wato ya kamata kamar yadda nake cewa mu cire siyasa ce ina da tabbaci da mun kira sanata abdulaziz yari kwamitin nan muka ce muna son gudunmuwa ta da kila kyautar ta karewa da mun kira ikar aliyu bilbis muka ce muna son gudunmuwarsa da kila kyautar ta sahabiya ko kuma duk sauran raɗin mu idan aka ce an cire siyasa harka ce ta Allah dukkan mu musulmai ne to kowa zai bada gudunmuwa ko ba dole wani sai a ambaci wani ya bada kaza wani ba a in aka zo da yan takara ake nuni saboda a shajja su saboda ai mafara ma ta samu mataki shinkafi ta samu eh, tsaka ta samu so duka zamfara ake wa kuma duk yan zamfara ake Allah ya mana wa ba da kuma mai ba da shawara ga cibiyar nazarin addinin musulunci ta jami'a usman dan kodiyo da ke sokoto da ita ce take shirya wannan gasa a matakin kasa haka muna godiya kwarai ga dr muhammad awar kamis da babban mai danja a bangaren maza da kuma dr saminu ɗalha da shi da mata sun shigo za ka ga suna kama jikinsu musamman ya zauna <laughs> da kuma malami na sheik alhassan abubakar gumi wanda shine shugabanci wanga alkali a bangaren mata a muna guda ta musamman ga sheik malam bello isa almufti wanda shi ma ya shigo kuma ke wakiltar mataimakin shugaban kwamiti ba yana ga shi kwamanin kwamishina ne a hukumar ta jiha da kuma shi babban mataimakin sakatare na wannan kwamiti malam salisu muhammad bungudu da abu muhammad wato mala yakubu yahaya mafara da shugaban hukumar gudanarwar gidan rediyo da talabijin ta jihar da cijo malam rufai muhammad anka da shugaban gidan rediyon jihar zamfara ma'azu muhammad belat da kuma wato abokin aiki a kabir abdulrazak al muhallu tv da muke tare da shi wanda ya kawo mana wannan shiri kai tsaye ta yanar gizo haka ma muna godiya kwarai ga shi shugaban sashen labarai da al'amura da kullum ministan muhammad dan sarki ruwan dora da abokin aiki usman abdullahi biki da wanda yake rike da tasha har yanzu wani yusuf gusau da su da masu abubakar da wanda zai karanto labaran turanci a halin yanzu lawal da ya furfuri da wanda ya ta kokari ganin cewa masu saurare sun gwargo su wato lawan injiniya hassan muhammad dan baza a madadin kowa da kowa ni muhammad sufiyanu isa gusau nake tura da kusiyar da allah so wassalamu alaikum wa rahmatullahi ku yi muna subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu